Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na mu To a cikin shirin zamu tattauna wani almuhimmin al'amari ne wanda nake so mata na aure na gida su dau seti ko kuma su dau darasi sannan su kuma 'yan mata na waje ire-iren ku su kuma su dau seti wato su shirya kina kallo na tun kafin man faɗi abin da zan faɗi yau ga masu kallo ba ma fa gabatar ita ma ta ji na ce abin da suna kallo su dai lallaba tashin su to <laughs> su kuma su dau city su gane cewa ana fuskantar irin wannan matsaloli haka ne yau a tare da ni akwai Maryam Umar to ni kuma Salisu Umar a ah, Maryam akwai al'amari da yana faruwa kwarai da gaske kuma abin dubawa ne shine idan kai aure akan samu waɗansu daga cikin dangin miji su zo su nuna cewa gidan yayansu ne kuma kai sun fi ka iko da gidan a matsayinka na matan yayansu. Ana samun haka sosai. A waɗansu bari mu ɗauki ɓangare guda ɗaya. Ah. Kaman duk abin da suka san na yayansu ne sai su zo su nuna maka iko da shi sun fi ka iko. <laughs> Misali, sai su shigo kicin. Mm. ke fa matan gida kina nan in kin yi sa'a ne ma ana dan gutura ko a ah, anti maryam ya gaji ya lafiya la lafiya la ko sai burin su shiga kicin su dafa abin da za su dafa <laughs> wanda kuma hasali ma kila ba za su iya cinyewa ba haka su tafi su bashi. kai ka san yadda za ka yi da shi kuma kai za ka wanke kwanuka in ka yi magana su ce ai na yayanmu ne me za ki ci akan wannan <laughs> Wannan masu kallo assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan abu ne dai da ya daɗe yana faruwa. A society din mu musamman mu Hausawa. Ya fi faruwa ta ɓangaren mu. Wasu za ka ga kamar yadda ka ce a shiga kicin a dafa duk mm. abin da ake so. Akwai ma wasu da za ka gani ko ba kicin ba misali ko sutura ta sa a jikinta. Akwai wanda ba su da tabbacin yayan ne ya siya da biyar ɗin shi ko babu hmm. bai dame su ba so da kawai a kullum burinsu in sun ga ta sa matar wa ta sa kaya kai kayan nan kin mun ya min kyau ko kuma ka ji ana yayan mu wallahi ya iya siyayya ya iya kiwo hmm. ana so yawa wata san ana mata ba ta jin haushi ita matar har ta zo ta fara tunanin ko shi yake faɗa musu shi yake yi wani kuma baya faɗi akwai kuma wanda shi zai ba da dama hmm. da kanshi ai gida na tamkar gidanku ne hmm. saboda ko yan uwana ne in kun je hmm. ku yi duk abin da kuke so to idan ya bada wannan daman zaka ga matar fa inda ba wai mai kai zuciya nesa ba ne to wani auren ma baya kaiwa ko ina hmm. zaka ga auren ya mutu waye silan kashe auren dangin miji to su wa'ina abubuwan da nake so su gane masu yin irin wa'ina abubuwan masu halin a kullum akwai akwai abin da nake so ku gane yau idan kai ke ko kuma kai dangin miji ne kai ma gobe gidan wasu za ka ji hmm. ko kuma in yar ke kike yi yar ki gobe gidan wasu za ta ji ka dinga kwatantawa da kanka ko kuma ɗanka idan aka mishi ya za ka ji dan ba zan manta ba akwai wani littafi da na taba karantawa kusan irin haka ta faru ita ɗanta ne ya ɗauko aure ba wai ma bare ya ɗauko ba yarinyan dan uwanta ya ɗauko zai hmm. aura ta nuna ita fa ba ta so da ita da yaran shi da ita da yan uwan shi haka suka nuna gaba ɗaya ba sa so shi kuma ya jajirce dole sai ya aure ta mm. to fa da ya aure ta wahalan yau daban da suke mm. bata na gobe daban ba gidansa ɗaya ba amma safe na yi daga lokacin da aka ce safe ya yi za a je gidan a tare sai dare kuma ya yi yin za a dawo da suka ga hakan ma bai musu ba sai aka dawo aka tare a gidan kannin shi kenan to a nan suke kwana a nan suke kwana su yi komai ba ta da daman ta yi wani motsi tara gidanta ba ta da dama irin dai ta sake ta zauna ta fira da miji ko kuma wani hmm. abu duka ba ta da dama to cikin ikon Allah sai ɗaya daga cikinsu ta yi aure masha Allah da ta yi aure ita awon farko ita ma ta je uwar miji ta sata a gaba da yan uwar miji duk da haka uwar bata ga ishara ba uwar miji ta sai ta sa hijabi ta je har gidan yar ta rashin mutuncin da take so ta dawo tun da na hana ta yana ce mata ai abin da ke kama wance kaza ne shine yanzu ake miki ki ji ko da so kake ka nuna min kaya aure irin dai hara ne ma amma yaro baki haka mm. to awon farko dai da uwar miji ta tashi mata ita duka dai sai ta zuba mata da ciki eh kenan ita ma aka ma aka ma yarta mm. da uwar mijin yarta ta tashi ta mata duka sai da ta zama mata to ta daga lokacin sai ya hankali ya shiga jikinta mm. ta je tana ba wancan hakuri kuma da ta bata hakuri irin aka manta da komai komai ya daidaita ita ma yarta a gidanta komai ya daidaita suka zauna lafiya to wasu siya daga yawa daga cikin irin masu halin nan ba sa gane haka za ta yi gidan ga alkintawa ne wata ma wallahi in ke shiga kicin ɗin ta yi abu ba ya yanke ya siya ba in tana aikinta ko kuma tana sana'anta tana da damar da za ta siya abin da wanki bai siya ya hmm, ajiye ba sosai sosai amma sai su dinga amfani da wannan ai mu ne ya siya ko kuma hmm. irin in matan yan uwa ne haka ai kanin baba akwai ma har yaran irin yayye haka da yaran kanni za ki ji ai kanin babana ne ya siya gidan gidan dan uwan babana ne eh, exactly an wannan iko eh hmm. ina da dama in yi da kaza da kaza kaza da kaza to wata fa idan ta muku na sabanta <laughs> daga lokacin da an shiga wata na shida a ce ta kusa ta haihu haihuwan fari zani ya bi jiki to fa zai zama na kalan zaren ba kalan yadin ba ne to gaji ba <laughs> eh <laughs> zai zama na ah. kalan zaren ba kalan yadin ba eh. gaba ɗaya wani canji ne za su fara gani from nowhere wanda ba su saba da ganin shi ba idan sun saba da suna shigowa a je bedroom ne a hau mata gado a kwanta to za ta fara saki a bedroom akwai masu yi lalle kuna da hakuri mata akwai masu yi za ka ga shiga mata har bedroom an kwanta an yi duk abin da za a yi a lalata mata ɗaki a yi duk abin da za a yi ba za ta taɓa cewa komai ba to shi kuma fa to shi bai sani ne miji wani da sanin shi sai shiru akwai wacce ma na sani ta zo tana ba da labari irin tana kawo mishi kara ya ma yan uwan shi magana ita ba ta son abin da mm. suke mata saboda bata taso ta ga ana yi a gidan su gidan su ma suka je gidan irin matan yan uwansu ko matan iyakan su zaman falo a kawo musu komai su ci su tashi su yi abin da za su yi sai ya ce shi ba za ta zo ta raba shi da yan uwan shi ba ya san ita ya aura ba yan uwan shi ya auro ma ba amma ita bata tana mace ba ta isa ta zo ta raba shi da yan uwan shi ba Ta haka ya rage nata ta zaba ko ta zauna ko kuma ta kama kanta ta tafi kuma akwai maza da yawa da zaka ga suna amfani da irin wannan kalamun. idan har iyayen miji ma mm. zaka ga wata uwar miji ta takura mata tun ba ta faɗa wa mijin har ta zo ta fara faɗa mishi to a mai kwanya ma tufkar hanci da dai ka san kanka a kanka ka auro ma matan nan ba mamanka ka auro ma ba kuma ba kanninka ba ka auro ma ba yayyinka ka auro ma ba a lokacin da wani ma mai lura daga lokacin da aka fara irin samun wa'innan matsalolin zai lura ya taka ma abun mulki amma mm. wani ina ai ina son mama na fiye da komai da haka ke baki isa ki zo ki ce zaki mun kaza da kaza ba ita ma fakar ka manta ya ce iyaye ne suka haife ta inda ba sa santa wala da ba su dauke ta su baka aure ba amma sai kaga wasu mazan su suke ma haɗa kai da 'yan uwansu a ringa mazauna wa matan dan ana samun haka sosai yawanci cases zaka ga in matsalan dangin miji ne zaka ga ai har da mijin ya ƙara bada goyon baya da akwai wacce labari ma nake ji mm. ta kwanta tana ciwo mai tsanani ta kusa rasuwa kamar a lokacin sai ta kalli mamanta ta ce ma mama sai maman ta ce mata na wala ba zan taɓa yafe ma dangin mijina ba sai maman ta ce mata me ya faru haka sun ce a yanda da iyayenta suke bada labari sun ce ta yi zaman aure kusan shekara goma sha bata taba kawo wani suka ko kuma wani abu akan dangin miji ba sai daga lokacin da ta fara wannan ciwon ni kuma ana bada labari na ce maybe har da bakin cikin su eh maybe shi ne accumulated har ya dora ya samu ta wannan mm. ba zan taba yafe ma dangin miji na ba gashi sun mun kaza sun mun kaza tun uwar shi na raya ita ma take mun har ta zo ta mutu wani lokacin maganganu dai ba daɗi ta ce har su je ɗaki su kwashi duk abin da suke so har da kayan rasa da su ce ai yayan mu ya siya ko kuma ɗana ya siya akwai masu gadaran nan sosai a cikin mutane to ai ai muna yara ba zan manta ba na'am akwai wata mata a gidan da muke kullum in dai kannan mijinta suka shigo gidan to sai an yi hayaniya mu kuma muna yara sai mu je kallo <laughs> eh, ba zan taɓa mun taɓa ko wata rana da lokaci ana yin irin wannan rediyon na nada tape recorder ban san ko kun san shi ba tape mai a cassette mai sare yawa to da zaki ga akwai wasu dirka dirka masu speaker haka mm. gefe da gefe mm. wata har yanzu da nake miki magana ina ganin abin ido da nake baki labarin nan ta rike shi kuma wani kanin mijinta ya rike tana ja yana ja To wannan kalmar da ba zan taɓa manta ba ai na yayanmu ne baki da iko da shi ita kuma tace to ka bari yayan naka in ya zo ka tambaye shi cewa ka ɗauka ka je kai amfani saboda in kuka ɗauka ni yake ma faɗa mm. ba ku ba don me yasa zan ba ku to ka yi hakuri har ya dawo ka abin nan wallahi haka suka dinga suka dinga to sai wani lokaci in na yi reflected na abubuwa mm. sai in ga to ya kamata a yi niman in ɗau darasi mana you understand to shi yasa ni sai na dau darasi a kaina sai na daƙila afkuwan wannan abun na ɗauki wani mejo mm. da na yi aure sai na ɗauki wani mejo lokacin mahaifina na da rai yayana duk da rai sai na ɗauki wani mejo sai na ce ni na taba gani ina yaro wanda yake har yanzu abin yana abin na kuma I don't like it mm. even from childhood ni ban ni abin bai mun dadi ba just mm. don't like it saboda wannan mata aure ne you have to respect her matan wanka ne dole ka girmama mata. you understand ita ma yayarka ce ko da ka fita a shekaru amma nasaban aure take da shi she's just like yayyaka to ai zaka so misali gane ma misali idan baban ka ta aura ya zaka yi ka gani you have to give her that respect to amma mutanen mu gaskiya especially mata a yanzu kuna da wannan abu dabi'an ku shiga kitchen ku yi abin da kuka ga dama well gidan wanku ne quite alright but respect ranar kin ce respect is menene reciprocal reciprocal yeah wato wato kowa yana so a mutunta shi mm. kowa yana so a girmama shi kowa yana so a martaba shi matan wanku ce yar ku ce na san kar mu takura ki mun kwaso mu ne kar mu takura ki anti bari mu shiga mu dan abun nan you know with jovial with smile with everything wallahi za ta ce a ku je za ta iya cewa ai na ku nema saboda kun ba ta mutunci wata ma idan kuna ba ta mm-hmm. mutunci da kuna shigowa mun fa yunwa muke yace ani fa ba zan tashi ba sai dai ku je ku yi da abin da ka gani at least yawa kun kun nemi izinin ta kuma kun ba ta ta ku kanku idan kuka yi aure za ku gane language din yana da muhimmanci you know saboda za a yi muku amma ki shiga ki wani wani ma daga dara bari mu je gidan wancan yar kazan you understand akwai wancan ita ma kusan labari nake ji wanta irin mazan nan ne dai alhamdulillah hmm. babu abin da ta rasa komai yana ajiyewa in ta tashi daman zuwa gidan wani aka ce da leda take zuwa eh <laughs> za je ce fa ni supermarket <laughs> za ta je in suka gaisa da matan wan baya nan ne suka ce mashi mata wala baya nan ya fita to gaskiya ku rika aje mana ruwan muna program gaskiya da wanda to ni kishi nake ta ji mu je ci gaba ina jin ki baya nan ne sai eh baya nan hmm. daman dai na zo mu gaisa ne amma barin duba store ɗin kun ga me kuke da shi eh. shikenan aka je store hmm. a ɗauki wannan a ɗauki a ɗebi wannan sai ka ce supermarket eh a ɗebi wannan a ɗebi wannan duka dai hmm. aka dai sa kaya a leda sai aka tafi shi kuma bawan allahnka yana dawowa sai faɗa ya za a ke kaza ta ce to yan uwanka ne kuma suna da iko cewa suna ganin cewa ai naka ne babu yadda za a yi na hana su dole su yi abin da suke so ni kuma idan za su zo gidan nan ko kayan sawanka za su kwashe wallahi ba zan kalli sa? ba bari in ce musu wani abu baiwa Allah to shikenan za mu gani sasanadiyan haka ya je ya karo aure da ya kara aure shi ma daya da samtin? duk ɗaya, babu wani canji haka suke ma wancan din To ita kuma wancan an samu irin. Irin su Maryam. oko <laughs> irin su oko irin su Binafaci. Irin su Binafani. <laughs> An same su tsayayyu ba a taka su su kyale. Hmm. Nan ne sai aka dan samu aka dan daidaita ba dan ana so ba. akwai kuma wasu zaka ga to kin ga wacce ita ma an neman mata fa sauki kenan yawwa yes tunda kila in gidansu ɗaya ne ita ma za ta gani kuma za ta kwaikwaya kwarai eh ba za ta dauki akwai wasu ma wanda za ka gani suna gidan mazajensu mm. hatallan yan mata su dinga su. ga wannan yarinyar kawura wallahi tana da kirki za ka ji daɗin bayan ga wancan bayan ga ta kuma kila ma a gaban ta ko akwai wanda za su yi a gaban ka don cin fuska inna lillahi wa ga wannan kawura shi kuma idan bai san me yake yi ba lissafin shi bai kama haduwa ba zai amsa da ta yi. amma da za a samu wani sai ce to yanzu da kika kamun tallan nan ɗau yanzu ke mijinki ne to ai bari ka ji idan misali ni yanzu yayana zai ƙara aure zan iya ce mishi yayana ɗauki nauyin kayan akwati na ɗauki nauyin duk wani event da za a yi in dai har ina da halin yi amma kuma daga lokacin da aka ce ni mijina ya ɗauko aure zai ƙara aure zan iya ƙona gidan shi tun gani ashe ba daɗi <laughs> to amma ko amma misali kike karawa ko ko misali misali to da karmi kallo ce to ah, gashi wannan ah, ashe ah. bala ya ba ma fatan Allah ya bamu wannan zuciya <laughs> yawa aikin shi kawai aljihunka mhm. ka kuma san yadda zaka zauna to wata daga lokacin da aka ce wanta ya dauko aure ko kuma ita za ta hada auren akwai wacce na sani ita haka suke da matar wa ba ta son ta zama mazauna a matarwa ba ta son ta zama bata mata rai amma da dai ya tashi ƙara aure ta da shi da matar sai reshe ya juye da mujiya ne ko ake cewa sai ta eh. koma bangaren amarya ita kuma din ita sai mutum tunda ita ta hada aure da dai tun tana boyewa irin zai ya aure shi ma yana jin shakkan matan saboda mm. ta yayi yawa mm. yana jin shakkan matan kunyanta tun yana boyewa ta fito fili ta yayi mafa aure zai kara ce to shi kenan Allah ya sanya alkhairi. Bata san cewa ita ta haɗa ba. Mm. Allahu akbar. Allah ya sanya alkhairi ta dai dinga addu'o'i Allah ya haɗo kawunan mu kuma kamar a cikin nan a tana nunawa a ciki za ta zo ta zauna idan da kayan ki da kika bar ba za ki tattara mana ki ba mu space. A'a duk da shirin da suke. Ta ce to ga wuri na. Ta tattara ta koma gefe ne ta ba su wuri to ka san abin da ba hana dan Allah ba. Mm. daga baya dai masu kallo kun san me zai biyo baya Allah shi kyauta <laughs> amin kai wato rayuwar nan in ka dauke shi simple zai zo maka simple sosai in ka dauke shi hash yanda ka ɗauke wato ma'ana dai yanda ka gyara gadonka haka za ka kwanta so ina kira ga masu shiga hurumin da ba nasu ba wato matan yayyi ko matan kanne ko dai yan uwan miji to ku yi taka tsantsan abin da ba kya tunanin za ki yadda a miki a gidan auren ki please don't try to it elsewhere bai dace ba bai kamata ba wannan girman kan wannan jiji da kai wannan wane ne wane ne ki aji ki zama mai kirki a zuciyanki ki zama mai kirki a zahirinki kuma ki dabbaka kirkin kirkin domin haka zai faru a gidan mijinki ke ma za a mutunta ki a karrama ki a martaba ki domin yanzu mutane suna cewa Allah tun daga duniya yake nuna maka sakamakon ka kafin ka tafi can ka iske shi Allah shi kyauta. Ai ma ka aikata ba za ka yi wata ne kwakwara ba. <laughs> Wallahi sai ya nuna maka. Oh, oh. Sai mai fata Allah shi kyauta Allah kuma ya datar da mu. Amin A madadin Maryam Umar. Sai Binafa Yusuf da ta rigimar kamera. Salisu Umar Salinga da ke cewa cikin kallon Salinga TV ana subscribing din channel mu ana sharing ana commenting. Mun gode.